kuna ci gaba da sauraron waɗannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa na Shak Malam Abba Kuka Dabu daga wannan tasha tamu mai albarka sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko mu yi amfani da dukkanin wani abu wanda malam ya faɗa a cikin wannan wa'azi. Muhammadu fi Muhammad bin Abdul Wahhab yace lahu da'watul haqq yace a gari Allah ake kira na gaskiya wallazina yad'una min dunihi ina masu bauta wani Allah la ji lahum bi shay in kun kira ma ba zai amsa muku ba illa ka basidil kafai sai dai mutum ya shimfida tafinsa ilal ma'i zuwa ruwa liya ga fahu a ce ruwan ya zo bakinsa wa ma huwa bi baligi ba zai kai bakinsa ba wa ma du'aul kafirina ka san du'aul kafirina masu tawassali fa su ya dauki wannan ayan ya dora musu akai illa bi dalal wa qawluhu ta'ala a suratul fadiri Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi aya na 13 zuwa 14 yace wallazina tad'una min dunihi la yamlikuna wallazina tad'una min dunihi la yamlikuna illa mai Allah mai kuna min kidimirin zaka je wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir mhm. in tad'uhum la yasma'u du'aakum mhm. walau sami'u mastajabu lakum mhm. wa yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu kabir sai ya zaki ka wannan aya wallazina tad'una min dunihi ina masu bauta wannan Allah ma yamlikuna min kidimirin wanda bai mallaki kidimeri ba kun gane kidimer to idan an ce da ku na kira wani leda-leda na bayan dibino sunansa na kira, ku rike idan an ce da ku fatila wani siriri a tsakiyar dibino sunansa fatila idan ka bare dibino wani gari-gari yana na mai lukwai sunansa kidimeri kowa ya ji Eh, dan gari-garin na nabino kamar gari dan tubus yana nan dan gari-gari za ka ji a tsakanin kwallon da kuma bawon yana mai kama da gari-gari to kiɗimiyar sunansa abinda kowannan bai mallaka ba za ku roƙe in ta du'u in kun gida ma ba lazuma una du'a kun ba za ji walau zami'u mazajabu in ya ji ma ba zai amsa muku wa yawmal ya yakfuruna bi shirkin ranan lahira za ku kabar cewa wanda kuka tara da hidin wala yunabbi'unaka mithlu kabiyar? wannan aya kuma aka dora shi akan masu tawassali kuna ji da yayi sai kuma ila yau bayan wannan a suratul isra'i ma an kawo Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi a Isra'i yace ga aya nan na 56 zuwa 57 da yake ja qulu du allazina za'amtum kuludu du allazina za'amtun min dunillahi la yamlikuna misqala zaratin bi samawati wala fil ardi wama lahum fi ma min shirk kuludu du allazina za'amtun min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tawila ulaika ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilata. أيهم أقرب ويردون رامته ويكافون عذابا إن عذاب ربك كان معذورا كاجي قل يا مس يا كاونا آية يجا ودعو الذين كجلا وإن ذعمت سناريا ومن دونه ونن الله suke kiran wani Allah wai tawassal yake ne fala yamlikuna kashfu rurri anku wanda kuke kiran fa ba zai iya yaya muku jinya ba wala ta'wila ko ya juyar da jinya ya barku alladhina yad'una su ne wanda suna kira yabtaguna ila rabbihimul wasila <laughs> sai da ya kawo tawassulin eh yabtaguna ila rabbihimul wasila wai wannan suke nufi su ya zama tsani tsakaninsu da Allah ga wasila ta ayyuhum aqrab wanda ɗayan su ne mafi kusanci wa yarjuna rahmatun wa yakawuna azaba inna azaba rabbika kana wannan ma ka dora ta akan masu tawassuli to su ne hujjoji da yau aka rike cewa in kai tawassali kai kafiri ne ko mushriki ne to bari mu ji kuma magana masu raddi an faɗi nasa to kuma sai mu ji na malamanmu sai wannan malamin ya ce kun ɗan ji ayoyi muka ce mun ji ya ce to amsa hadhihi al-ayati kasirat ya kawo ayoyin ma ɗan kaɗan muka ɗan gutsuro muku a maganganunsu ya ce amma mun kawo da yawa ne a ƙura'ani kulluwa duk wannan ayan hamalaha alal na muhammadu bin abdul wahabu ya dora wa masu ɗayanta Allah mu da muke sallah ya ce ayar akan mu ya dora kana muhammadu bin abdul wahab malamin sunan yake kama hi ba ruwansa ya ce ku ji abin da muhammadu dan abdul wahabu ya faɗa inda minista gasa ya ce duk wanda ya ce annabi ka cece ni auta wasala bin nabi ko mutum ya yi tawassali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw bi gairihi ko da waninsa min al-anbiya'i na annabawa wal awliya'i ko da waliyai wa salihina ko da salihai aw nadahu ko ya kira sunansa aw zahalahu shabatu ko ya roƙe ceto fa innahu yakusu mislu al mushrikina wannan daidai yake da wannan mushrikai da aka ja ayoyi akan yana daidai da wannan wa kunu dakilan fi umumi hada duk wanda ya ɗaya anan yana cikin wa'annan ayoyin waje ala ziyaratu kabarin nabi ayran misal za yace ziyaran kabarin annabi ma yana daidai da tawassalin shi ma ya shirka ne abin da ya faɗa wa qala fi qawlihi ta'ala aka ce to me dalili yace ah, ga faɗan Allah hikayatun anil mushrikin fi itizarin ani ga mushrikai sun kawo hanzarinsa akan bautan gunki suka ce ma na abu da humu illa li yuqarribuna ma na abu da humu illa li na ila Allah zulfiya da aka ce da mushrikai me yasa kuke bautan gungi suka ce a'a ai muna bauta musu ne don su kusantar da mu da Allah Ya ce ai ya faɗa haka Ya ta innal na? ku duba fa yace kaga masu tawassali inji Muhammad ibn Abdul Wahhab mislu haula al mushrikina ya ce su ma kamar wannan mashirkan mushirkai ne suna tara suna bauta wani gunki sai aka ce me za ku ke bauta gunki suka ce muna bauta musu ne don gunki ya kusantar da mu da Allah ya ce to masu tawassali ma suna cewa Allah kamar na don annabi su ma da mashirkan ya ce daidai suke na innal mutawassilina na هؤلاء abu da يقولون ما نعبدهم إلا na إلى الله زلفي mashirki na. ma ita ga dufil asnami annaha ta shi sai malai yace to fa innal mushrikin bari mu ga ma Muhammad ibn Abdul Wahhab yace su mushrikai ba su kudire cewa gunki annaha ta shi ya halici wani abu bal ya ta kiduna sun kudire annal khaliqu huwa Allah mai halatta yi ne Allah ta'ala bi dalili kauli saboda dalilin ga gafadan Allah yanzu ana masa radi wala in sa'alatahum man khalaqahum wala in sa'alatahum man khalaqahum la yaqulun wala in sa'alatahum man khalaqahum la yaqulun la ai da zaka tambaye su ka ce wa ya halicce su la yaqulun la da za su ce Allah ne a suratul zukhruf qala ta'ala sai Allah ya sake faɗa a suratul zumar aya na 38 wal in sa'alta man khalaqa samawati wala in سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله Kaji to kaji da zaka ka zage tambaye su ka ce wa ya halarci samai da kasai kafirin ma zai ci Allah ne Fa fama haka mallahu alayhim bil kufri to dan me yasa yanzu za ka hukunta musu da kafirci wal ikrahi da hirka li qawlihim da fadan su ma yuqribuna ila allahi zulfi fa ulai mislu wayannan shine misalin su haka za a ihtajja Muhammad bin Abdul Muhammad dan Abdul Wahhab da wannan ayoyi ya kafa hujja wa man tabahu da wanda suka bihi alal mu'mini ga mu'mine to sai malam ya ce wa hiya hujjatun badilatun wannan magana Muhammad bin Abdul ya ce hujjar banza ce wanda suka ne suke masa raddi Yusuf bin Muhammadu muhammadu bin yusufa bin yusufa bin nasiruddin nabahani ya ce hujjar banza ce an hutar da kai kan ranka ya ɓace akwai maza a gabanka a eh, eh, eh, haɓa mana wane mutum kan ranka ya ɓace yanzu yanzu za ga cikawa da aiki ba muna yi sauri ba to a lokacin aka ce masa hujjar na duk na banza ne fa'inal muminuna ai mumune mattakazal anbiya alaihi salam mu mumune ba mu rike annabawa wala auliyayin ba mu rike waliyai aliyatan a matsayin Allah ba mu ba mu rike annabawa da waliyai a matsayin Allah ba in ji Muhammad bin Abdul Wahhab waja'aluhum shuraka bare mu sa su abokan tarayyan Allah balhum ya taqiduna mun kudire annahum abidullahi mu dai mun yadda bayi ne na Allah makalukuna lahu wanda Allah ya halicce su wala ya ta ƙiduna ba mu ƙudure da isi ƙaƙi mu da san cancanta mu bauta musu ba wala annabi ya kali ƙuna mu ba mu ce annaba sun halarci komai ba ko ba mu yarda sun yi ba da wala annahum yamlikuna nafa'an wala rurra ba mu ce sun mallaki jinya ko amfani ba wa inna ma qasadu abin da yasa muke tawassali tabarruka bihim muna neman albarkaci ne da su likawani abin da yasa muke neman tabarraki da su li'annahum ahaba'ul lahil muqarrabina domin su ne masoyan Allah na kusa allazina ittababu wanda Allah ya zabe su waje tabawu ya kara zaben su bi barakatihim abin da yasa muke tawassali da su da albarkacin su yarhamuhu Allahu ibadahu Allah ya ji kan bayinsa wani zalika dalilin wannan shawahi da kasiratu za mu kawo hujjoji da yawa min alkitabi alqur'ani wasu nati da hadisin manzon Allah sa nadhkuru laka kaseera mina in Allah ya da mala yace zamu ambata maka fata gidal muslimuna su dai musulmi abin da yau suka kudure annal khaliqu mai halatta annabi mai amfani lilari ga jinya huwa lawa da duk musulmi ya yarda Allah ne kadai wala ya hu ba mu kudure istiqaqil ibadati na cewa sun cancanta mu bauta wa kowa ba illa lillahi wa da sai dai da Allah shi kadai wala ya taqiduna tasir ba mu kudure cewa wani yana da tasiri laadin ga wani siyahu wani Allah ba mu kudure wannan ba wa amal mushrikuna amma mushrikai alladhina nazalan fi dhil ayati wanda wannan aya ta sauka a kansu asabiqu dhikra wanda muka gabatar da ambatanta Fa kanu yatakizuna al-asna su mushrikai sun riki gumakai aliyatan alloli wal ilahu ma'anahu al muzayyiqu lil ibada abinda ake nufi da ilaha wanda ya cancanta da bauta masa fahim su ɗannan ya taƙi duna sun ƙudure isi ya ƙaƙil asanami cewa gunki ya cancanta lil ibadati saboda masa fata kada wasu ka ƙudure isi ya ƙaƙiya ga cancanta ta al ibadati ga ibada huwa allazi shine wanda wato huwa allazi shine wanda auqahum ya aukar da zubi shirki a cikin shirka falamma wuqimat alayhim alhujjat yayin da muka tsere musu da hujja bi annaha la tamliku nafa'an wala rurra cewa ta mallaki jinya ko amfani ba ƙalu da aka ce musu haka suka ce ma na duhun <clears throat> ai ba ma bauta musu in ji su illa li karibu na ila zulfa to ba kai bai ju ya juzu li Muhammad ya ya za a yi halatta ga Muhammad bin Abdul Wahhab wa atba'ihi da mabiyansa an yaj'al al muwahhidina yanzu wanda yana dayanta Allah misali yanzu ka ja wannan ayin da aka sauke mushrikai wai ka ce ga masu tawassali kuna gane maganin yanzu ai shi kafirin ya yarda gunki ya cancanta abota masa mu da muke tawassali ba annabawa muka ce sun cancanta abota masa a'a tabarraki muke nema wanda ya cancanta abota masa Allah to ya za a yi yanzu ya ɗauki musulmai masu ɗayanta Allah ya kwatsa mu da wannan kafirai haka malam yanzu yake gaya masa an yaji alin mawahidi na misalin mushrikina allazina ya taƙi uluhiyatul wanda sun kudure da cewa gunki a matsayin Allah to idza alimta za haza in dai mutum ya san wannan ta alam ka ana sani anna jamil ayati duk wannan ayoyin da yau muka ja muku alamu taqaddima zikra wanda muka gabatar da ambatan wa ma masalu hada misalin su min ayati na ayoyi kasabil kufar wannan ayoyin asali ma kafirai Allah ya saukewa al mushrikina mushrikai Walaya ya da kilifiya a haɗin min almuminin duk ayan nan da aka bi ba aya ɗaya da ya sauka a kan mumini li'annahum domin su la ya ta ba su ƙudure da cewa za a bauta a gairar layi ta'ala wani allah ba wala ya ta ƙiduna kuma su mumune ba su ƙudure da cewa is yi ƙaƙul ibadat a ce ibada ya cancanta gairihi ga sa ba wakar ta ƙaddama hadisul buhari ai mun gabatar muku da hadisin nan da imamu buhari ya rawaito daga ibn umar radiyallahu anhu ma fi kawarij daga siffata kawarijawa annahum su dinnan in dalaku suna tafiya ila ayatin in dai ba kawarije ne ayan da aka sauke na zalafil kufari ayan da ya sauka kan kafar fa hamaluwa sai su dora ta alal mumini na ga muminai fa hadal wasabu to wannan shine siffatawa sadiqun na gaskiya ala ibn abdul wannan wannan shine magana da muka siffatawa muhammad ibn abdul wa tabahu da mabiyansa fi ma sana'u cikin abin da suke aikatawa walau kana shi da wannan wani abu ne mimma sana'ahu nuna wanda mu'mine suka aikata min tawassali na tawassali ishrakan in dai tawassali hirka ne ma kana yazzaru min annabi ai da tawassali ba zai zo daga gurin annabi ba wa sahabahu da manzon Allah ba yayi tawassali ba da hirka ne annabi yayi to manzon Allah yayi tawassali wa sahabahu sahaban manzan Allah sun yi tawassali wa salabul umma manyan magabata da suka buce sun yi tawassali wa kalaba wanda suka biyo baya sun yi tawassali fa innahum jami'ihim kanu yatawassaluna duk wanda ka sani mutumin kirki ba wanda baya tawassali fagar kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah cikin addu'ansa ba yana cewa Allahumma in annabi yana addu'a sai ce Allahumma inni az'aluka bi haqqi sa'ilina alayka Allah na roƙe ka saboda haƙƙin masu roƙonka Allahu akbar ga annabi yana tawassali Allah na roƙe ka saboda haƙƙin masu roƙonka to in annabi ya faɗa ka yanzu ba za mu ce Allah mu roƙe ka saboda haƙƙin manzon Allah ba annabi yanzu yayi tawassali da kowa ma a addu'ar manzon Allah yau ga annabi yana tawassali Allahumma inni az'aluka bi haƙƙin sa'ilina ileka wa za ta wasali wannan tawassali ne manzon Allah yayi sariyan abayya la shaka bihi babu kokonto wa kana ya'lamu haza duwai kuma wannan addu'ar manzon Allah ya sanarwa ashabuhu sahabansa radiyallahu anu yardan Allah ya tabbata gare su waya umaru manzon Allah ya umarce su <clears throat> bil itiyani bihi su zo da wannan addu'a faqadar wuya ibnu majah ibn majah ya rawaita hadisi da isnadi sahihi daga abi sa'id al-qudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah yana cewa man karaja min baiti annabi yace duk wanda ya fita daga gidansa ila sallati zuwa ga sallah abinda annabi ya gaya mana fa qala mutun yace allahumma inni as'aluka manzon Allah ya ce mutum ya ce Allah ina roƙonka bi haƙi sa'ilina alaika annabi ne bai ce mai tawassalin da haƙin masu roƙonka a gare ka wa zaluka Allah muna roƙonka bi haƙi mu sha haza ilaika da mai tafiya zuwa gare ka fa inni lam akhruj ban fita daga gidana ba a sharrin wala badaran dan sharri ko dan fadan rai wala riyan ko dan riya wala zumatan ko dan jiyarwa karadat na bata ne itiqa wa saka dika saboda kiyaye fushinka wabti gawo duka da neman yardanka fa as'aluka ya ubangiji ina roƙonka anta izini minan nari ka kare ni daga wuta wa anta ghafirli dhunubi Allah ka min gafaran zunubaina fa innahu la yaghfiru dhunuba ba mai gafarta zunuba illa anta sai dai kai aqbalu Allah alayhi bi wajhi mutun ya fuskanci Allah da fuskas wa astaghfiru lahu sab'una alwan in dai kai wannan malaika dubu saba'in ne za su nema ma gafara wa zakarahu jalalu suyudi duk mai neman wannan hadisin in ya ce ah, malamin ya faɗa haka to ku je ku duba yudi ya faɗa a jami'ul kabiri muna da jami'ul kabiri hadisi dubu sittin ne muna da kuma jam'ul jawami na suyudin kuma muna da jami'ul ahadisi suyudi wancan dubu sittin wannan dubu arba'in dubu ɗari aina aka ce je ka duba jami'ul kabiri na suyudi to alhamdulillah ko da wanda zai zo ya tambaye mu muna da littafin shikenan an huta in ka je wani gu rasa littafin sai ka zo mu nuna maka ka je da lamarin yake wa hu aina an ambata kasiratu min al-a'immati yawa yawa daga shugabanni fi kitabihim a littafinsu inda zikirin du'a yayin ambatan addu'a almasanunu wanda aka sananta inda kuruji ila salati yayin da mutum zai fita zuwa sal bal qala wasu malaman sun ce ma min ahadin babu wani mutum guda daya من salafi daga wanda suka shuɗe illa wa يدعو بهذا bi hadha ka sani sahabin وند Allah ba wanda baya tawassali haka aka faɗa a sahaban manzon annabi yau duk sahabansa ya koyawa duka ba wanda baya wannan adu'a inda ruji yayin fitansa izuwa ga sallah kuma za ku fita sallah daga yau ku dau addu'an nan ku dinga yi annabi ne ya ni fanzur kauli ku duba faɗansa mana as'aluka bi haqqi sa'ilina ilayka fa inna bi wannan tawassali bi kulli abdin mumin ga duk bawa mumini warwayal ahadith al madhkuru aidan an ibn sinni hadisi ya zo daga ibn sinni bi sinadi da isnadi kyakkyawa daga bilal al muwazzin daga bilal wato ladanin rasulullahi sallallahu alaihi wa radiyallahu anhu wa labadahu da labadin kuma an kawo yi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كرج إلى yayin da manzon Allah ya fita sallah kala zai ce bismillah amantu billahi وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق المخرج هذا فإني لم أخرج بدرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة كرج ابتغاء مدراتك وابتغاء سكتك أسألك أن تعينني من النار وأن تدخلني الجنة to annabi zai fita sallah sai yayi wannan tawassalin wanda ya rawaici wannan kuma hafizu ne abu nu'aym fi amali yau wal layla Allah ta banza na amalan yawma min hadisi abi sa'id bi labazi a wani labazin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza karaja ila sallati qala allahumma inni ila akhir ma taqaddama wa bi riwayati ibn sunni a riwayan ibn sunni da riwayan bai haki fi kitab ad-da'awat min hadisi aba sa'id ayran wa mahall al-istidlali to gurin da muka kaba hujja qawluhu ku duba dai abin da muke ne bi haqqi sa'ilina alaika. in ka ce kar a yi tawassali da annabi hi annabin ya yi tawassali daki sai ka je ka yi bincike ka auna wancan maganan da wannan an ce kar a yi to annabin ya yi duk wanda ya tawassali me ya ce <laughs> jama'a ai magana ce za ta biyo baya wanda ya tawassali ko to in ya faɗi mummunan magana akan wanda ya tawassali annabi ya yi ai dai su ɗin mai wannan maganan dai in dai kafiri ne shi ne kafirin a ah, to duk wanda ya tawassali ka ce kaza tawassali kuma manzan Allah ya yi sai ka dan wancan magana ai da baka san da wannan ba yau wannan din ya faru ga ya rubuce fa hadha tawassal wannan tawassali ne sadara minhu sallallahu alaihi wasallam wa amara sahabu manzan Allah ya umarci sahabansa an ya kulu su yi wannan tawassali walam yazal salahu sahaban manzon Allah ba su gushe ba mina tabi'ina na tabi'ai wata ba'ahum da mabiyansu kuma ba ba'dahum da wanda suka biyo bayansu yasamaluna hadha du'ai duk suna wannan addu'a anhu a gare yi kurujim yayin da za su fita ila salati wa lam yunkir alaihim ahadan ba wanda ya musanta musu fi du'ai bihi da wannan addu'a wa ma ja anhu sallallahu alaihi wasallam za ku ji hadisin da ya zo a gurin manzon Allah qauluhu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa ya ce igifirli ummi faɗi mato Allah ka yi gabara ga mahaifiya ɗa ma. bintu asadin kun gane ta ko mahaifiyar sai na ali annabi ne ya ce Allah bari ku ji sirrin manzan Allah ne yake magana a gafirli ummi faɗi ma bintu asadin Allah ka yi gabara ga mahaifiya ta ma ƴar asadu wa wazi alaiha madakaluha Allah ka yalwata wa iyata kabarinta bi haƙƙin nabika saboda daraja na shi yayi wa kansa tawassulin in ka ce karwa annabi shi annabin ya yi wa kansa bi haƙƙin ka. annabi bai tsaya nan ba wal anbiya wallazina min qabli Allah ka ji kan iyata dan ni dan darajan annabawa kai na zaune in Allah ya sa za ka bata sai ka bata kana kar ta wasali da annabi to yau za mu gaya ma ka kasa kunne annabin yayi da kansa kuma yayi da annabawa duka in ka ce Allah kaman dan annabi nuhu a annabi Muhammadu da annabi dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu annabi Muhammadu yayi wasali da su manzon Allah kuma yayi wasali da kansa mu kuma dole mu yi da shi to kai mai kike je ai abin da yasa yayi da kansa ka san darajar kan nasa Allah ka ji kan iyata danni dan alfarma na in ji annabi muhammadu to ka wahala lafaz kai jama'a ga lafazin nan wannan ma a yanke yake a gaban tukun labarin kidatu min hadisi da wuri hadisin yana da tsawo ya ce dan ragewa maka yi sai ka ji wannan magana mai nauyi aka ce ina za a duba aka ce malam ya ce ma ka je ka duba dabarani fil kabiri ka je ka duba ma'ajamal kabiri na dabarani wannan maganan yana ciki iya in baka sani ba ka sani wal ausadu ka je ka duba jamal ausadu na dabarani wannan maganan da manzon Allah ya yi tawassali da kansa da annabawa yana ciki ka je ka duba ibn hibban wannan magana yana ciki ka je ka duba hakim a mustadrak wannan tawassalin manzon Allah yana ciki wasahu kuma an inganta hadisi ne ingantacce mai karfin doki daga anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qala to ku sha labari lamma mata mata bintu asadi jama'a yayin da ma yar asadu ta rasu kaji ko yawwa wa kana rabbat nabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar manzan Allah da ta rasu ita take renon manzan Allah eh ka san annabi yana gaban Abu Dalib to matar Abu Dalib ce mahaifiyar sayyidina Ali ce da ummi na Amina ta rasu ita take renon manzan Allah to ku sha labari kuna ji ko eh wahiya ummu ali ibn abi dalib ita ce mahaifiyar sayyidina aliyu dan abi dalib radiyallahu anha wadda kala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce da manzan Allah manzan Allah mahaifiyarka ta rasu ta ce iya manzan Allah ya ji da ya yi gagunta ka san inda ya yi to wajen